وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا kuma mun yi masa wata rahama daga wurinmu mun tsalkake shi daga zunubi kuma ya kasance mai tsoron Allah yana bin umarnin Allah yana nesantar abubuwan da ya hana